Me gida dan Allah ka kwance ni. Ban wallahi kwance ki wacce kice bashin hwara. Dan Allah dan Allah daga kwance daga na ci bashin hwara da kamboni sai ga arme ni.